bara bisa yardar Allah mai kowa mai komai ni zan jagoranci shirin na ba su da sarkin labari a cikin shirin na yau ma akwai tsabar rashin kuɗi yanzu da tsumma nake amfani kuma gaskiya bana jin daɗin amfani da shi saboda ina shiga cikin mutane ina jin kuma kifi ne kamar da muka bayani eh, ɗazu kan batun yin amfani da kunzugu eh, da yawa wani lokacin wasu sukan yi amfani da kunzugun nan sai an nemi watakila eh, rubabban ko tsohon tsumma wanda aka daina amfani da shi. Masu kenan ba akwai fannin mu na lafiyar jarirai wanda ya duba akan yadda ake kulawa da cibiyar jarirai da ma ƙarin wasu labaran da rahotanni. Ku dai kawai ku dakace mu. Marabanmu. Karatun labaran yau ma dai shi ne zai buɗe mana shirin amma fa ta kai daga bakin Zainab Aminu Bako. gwamnatin jihar kano ta ware kuɗi riyal ɗin saudiya dubu talatin don tallafa wa mahajjata hamsin da suka yadda kuɗaɗen guzuransu a yayin aikin hajin bana ta cikin wata sanarwa da shugaban tawagar manema labarai a aikin hajin na bana a nan jihar kano nasiru yusuf ibrahim ya fitar ta ce shugaban hukumar jin daɗin alhazan ta jihar kano ne alhaji laminu rabi'u ya bayyana hakan a ƙasar saudiya inda ya ce mafi yawa daga cikin waɗanda suka yarda guzurin nasu mata ne daga karamar hukumar gwale wanda suka yarda dala amurka dubu ɗaya inda ita kuma gwamnati za ta mayar musu da dala ɗari biyar. Jami'ai daga ma'aikatar lafiya ta jihar Kano na ci gaba da halartar taron koyi da koyarwa na ilmantar da mata hanyoyin kaucewa kamuwa da cutar karancin abinci mai gina jiki. Ɗaya daga cikin mahalarta taron shugaban sashen kula da ingantaccen abinci da kuma cimakar mata da ƙananan yara a nan jihar Kano. Halima Musa ya kasaita ce taron bitar wanda zai ɗauki tsawon mako guda ya ƙunshi jami'an lafiya daga jihohin ƙasar nan goma sha bakwai. A nan kuma rikici ne ya ɓarke tsakanin jami'an gidan ajiya da gyaran hali da kuma na hukumar DSS kan wanda zai tafi da tsohon gwamnan bankin ƙasa na CBN Godwin Emefiele bayan da kotu ta sanya shi a hannun beli. Kotun dai ta yanke cewar Emefiele zai ci gaba da zama a gidan ajiya da gyaran halin ne har zuwa lokacin da zai cika sharuɗin belin da kotu ta sanya na naira miliyan ashirin da kuma mutum guda da zai tsaya masa. To amma sai dai bayan da jami'an gidan gyaran halin suka je domin tafiya da shi su ma jami'an na hukumar DSS suka je don tafiya da shi sakamakon wata sabuwar tuhuma ta daban da ake zargin suna da ita a kansa lamarin da yasa aka samu lambarwa tsakanin jami'an guda biyu har ta kai an samu kokawa. Daga sashen labarai Zainab Aminu Bakori. Sannizi Da haka kuma za mu je ga sakonnin ku da kuka turo a kan jigon rahotannin shirin na ranar Litinin wanda ya duba kan yadda wasu maza da mata daga yankin unguwar Kuntau suka koka kan rashin kyan hanya da sauran abubuwan more rayuwa wanda ta kai har samari sun daina zuwa zance in ko amarya za a kai bakin jakadiya Ramlat labaran tanku. Za fara da saƙon Ayush inda ta ce, Salam Baba Suda, wallahi ko ni ba zan zauna a kuntau ba, wacce take Allah ya ba su haƙuri. Tab, na tausaya muku 'yan kuntau, amare kuma zama daram sako daga na Baba Angon Khadija. Baba Suda dan Allah a taimaki 'yan kuntau, Sako daga Ummi Toyota. Mm-hmm. Baba Suda kenan, mu ma matsalar da take damar rayuwar mu kenan a nan ɗan bare. Sako daga tasi'u na gidan shehi dan bari shi kuwa saƙon abubakar farawa cewa yayi ina fatan gwamnati ta taimaka ta gyara musu hanya asalan baba suda mahukunta a kawo wa 'yan unguwar kuntau ɗauki a kan matsalarsu saboda haka nima na yi wa budurwa ta yaji daga sagir saga 'yar gaya ahmad m aliyu layin ado bayero ku cewa Allah ya kawo ƙarshen matsalar don isar ma'aiki. ‘Yan kuntau dai kun shiga tasku, saboda ni ma ina da budurwa amma na daina zuwa, sabida rashin hanya daga Umar Abban Minal da Bilal. Za mu karkare da saƙon Mubarak Abban Inyas Rano, inda ya ce, Salam Baba Suda, ashe abin haka ya yi tsauri a unguwar kuntau, to Allah ya kyauta. An gaida da Malatu. Jigo da watannin shirin na wannan rana ya yi duba ne akan yadda ake ƙara samun cututtuka a tsakanin mata dalilin amfani da tsumma a yayin da suke al'ada maimakon audugar mata wanda hakan ke haifar da cututtuka masu tarin yawa duba da yadda wasu matan ke danganta hakan da yadda aka samu tashin gauran zabi na ita kanta audugar matan ta yi a halin yanzu kaga kenan ba iya fetur da kayan masarufi ke tsada ba kash lallai mu ma mata musamman ma matasa muna cikin tsaka mai wuya to hausawa dai sun ce zamani riga duba da yadda ya zo da tarin canje-canje wanda kuma ake kiyaye lafiya tare da sauƙaƙawa kasancewar komai ana yin shi a zamanance kuma a tsaftace. Yau dai alawa irin ta da za mu fara da ita domin jin a baya yadda suke kulawa da kansu kasancewar su babu audigar a wancan zamani kuma cututtuka ba sa yaduwa irin na yanzu ga dattijiya malama Maryam wadda aka fi sani da maman tukuntawa. kin ga da dai ba irin wani abubuwan da na zamani a ce a samu auduga a samu waya duk da ba a yin sa sai a samu yan kyallaye dai masu kyau a ba yarinya ta yi in ta ga ya ɓaci wannan ta ce ta canja ta saki wani ba a zama da kazanta in kana zama cikin kazanta ba za ka zauna cikin jama'a ba sannu mama ita ma ta kadiya Aisha ta kurfagam ta zanta da wasu mata da ke amfani da tsumma domin jin yadda suke amfani da shi duk da kasancewar gasa a cikin zamanin da hakan ke da matukar illa ga lafiyarsu. Gaskiya rashin kuɗi ne sa suke amfani da shi saboda kin ga ko ni ma da da shi nake amfani amma yanzu saboda tsabar rashin kuɗi yanzu da tsima nake amfani kuma gaskiya bana jin daɗin amfani da shi saboda ina shiga cikin mutane ina jin zinayin rayuwa da kana siyan ta ɗari uku da wani abu amma yanzu ta je ɗari biyar har ɗari shida gaskiya yanzu bana amfani da ita kawai dai ina amfani da ko kaya wannan zani na haka ko ɗan kwali wa'inda ka daina amfani da su da da su nake amfani saboda yanzu ko makaranta ka je in kana period ka bata a makaranta ka je ka ce a baka za su baka ɗaya amma ɗayan ma sai an ci mutunci a ce ka zo kana sane ka bata jiki tun daga gida ka taho a haka Allah ya kore da fatan al'umma za a duba domin mata na buƙatar tallafi wanda da san samu nema dai a rika bawa matan kyauta. To duba da yadda jigon nama a yau yake birgima irin na hankaka. wato baki da fari har yanzu dai muna kan batun na tsimma kuma mun zo kan iyaye mata waɗanda su ne nauyin ya rataya a wuyansu na raino da kuma ɗora wa 'ya'yansu mata su riƙa tsabtace kansu domin a nasu bangaren wata uwa ta ce baiwa yar tatin tsimmar take domin kulawa da kanta. Muna kula da yaran mu sosai saboda yanayin rayuwa kin ga wannan abubuwa ga abin nan yanda ta yi tsada amma muna kokari kan wata ana kokari a dan aji in naga wata ya kure babu yadda zan yi gaskiya ina sai in samu zani na wanda nake amfani da shi mai tsafta ne sai na gyara shi sai in yayyanka yarinya ta in wanke shi da gishiri da ruwan zafi sai na baza shi in faɗin gaba ta tana amfani da shi tana kama amfani da shi sai in zubar da shi haka nake mata gaskiya saboda cututtuka yayi yawa in ana samun infection na lurori duk za a ɗauka a ciki wannan kuma abu ne na kula da jiki ko ba haka ba uwa kenan Allah sarki Allah ya kawo mafita. Fatima Mukhtar na ɗan batta ta zanta da wasu 'yan mata da ke amfani da audugar mata a zamanance yayin da suke al'ada duba da hakan dai shine daidai kulawa da lafiya. ya danganta da yanayin karfin gidan ku haka wata ba ta da kuɗin da za ta siyi fad ɗin da za ta yi amfani da ita wasu kuma wai an ce fat ɗin wai tana ko zuwa ne ta menene dumin nan nata wai da yake komawa ciki yana ba wa mata matsala shi yasa wasu sun fi yadda da tsumman nan wasu kuma kyauke ke da me kike amfani ni a gaskiya ni da fad nake yin amfani a gaskiya zai da yawa mata suna amfani da fat domin tara abin da ke zuba a a su. saboda ba su da pant da za su yi amfani da shi ko wata rashin kuɗi haka ba ta da kuɗin da za ta je ta siyo shi wasu kuma kawai kawai dai ra'ayi ne kowa da ra'ayinsa wani ya amfani da shi wani kuma ya amfani da pant ɗin. Dr. Mahmud Kawu Magashi kwararren likita ne a bangaren duba lafiyar mata ya bayyana irin cututtukan da mata ke samu idan ta yi amfani da tsumma yayin al'ada. yin amfani da kunzugu eh, da yawa wani lokacin wasu sukan yi amfani da kunzugun nan sai an nemi watakila eh, rubabban ko tsohon eh, tsumma wanda aka daina amfani da shi to in ya zama na bai da tsafta to ma'ana akwai yiwuwar kenan mace ta cusa wa kanta kunzugun da ke dauke da kwayoyin cuta wanda kuma in suka samu kansu a wannan mahallin a gabanta wannan yana iya jaza mata kuma ta samu matsaloli na cututtuka kamar na zub da ruwa daga gabanta a matsalar samun ƙaiƙayi a gaba duk wannan yana iya biyo bayan haka a wasu lokutan yakan biyo bayan watakila ma yin amfani da wasu daga cikin nau'ikan abubuwan tsaftace jiki na zamani amma wanda ba masu inganci ba wanda wani lokacin in an cusa su ko sa su a irin wannan wurin yakan jawo jiki ya bijire ta yadda wannan yakan iya bayuwa ga watakila samun kuraje a wurin da ƙaiƙayi a wurin. haka zalika idan aka amfani wasu lokutan aka yi amfani da wasu abubuwan da ma aka cusa su aka basu suka jima wannan kan iya bayuwa ga watakila ƙwayoyin cutar su sama har su kai ga sun taɓa cikin mahaifa har kuma su taɓa hannayen mahaifa wanda wannan ka iya bayuwa ga ya jawo matsalar matsanancin ciwon mara da zubar da ruwa mai wari daga gaban mace wanda duka irin wannan din su ma suna da nasu illar da sukan jawo wanda wasu hatta kan shafi yiwuwar eh, eh, samun juna biyu nan gaba eh, a gurin ko kuma yiwuwar ma nan gaba zai zama suna yin ya al'ada domin me idan kwayoyin cuta suka shiga cikin kwarai mahaifa har ya zama sun jawo bangwayen mahaifa sun manne to zai zama hatta al'adar ma sai a gaba a ganin tana zuwa yadda ya kamata. Dr. Mahmud Kyawu Magashi ya kara da cewar. Game da batun kalubale da mata kan yayin al'ada ina ga za mu iya kasa matan a nan kashi biyu da waɗanda yanzu suka fara al'ada da kuma wanda dama sun saba suna yi idan aka ɗauki wanda suka fara al'ada kalubalen su sun haɗa da na sanin ma mecece ita al'adar da yawansu yawanci sun dai fara al'ada ne ba tare da suna da wata masaniya na menene wannan jinin da suke gani yana fita daga jikinsu ba ah, wani kalubale kuma shine su san cewar yanzu fa sun kai wani mataki ne na rayuwa ma'ana ganin al'adar alama ce ta cewar an kai wani mataki na rayuwa ma'ana na sun tashi daga matakin da suke kai eh, na yara ƙanana yanzu sun zama cikakkun mata ah, wanda kuma da ma'anar shi kansa zama cikakkiyar macen eh, na kasancewar su fahimci cewar a yanzu sun kai matakin da misali suna iya samun juna biyu sakamakon misali mu'amala da namiji duk wani yana daga cikin kalubalen da yawanci mata ko kuma yaran mata da suka fara al'ada wanda ba su san ma manufar abin da suke gani ba Allah ya sa mu dace. Kuma wannan batu shine jigon rahotannin shirin na wannan rana wanda za ku turo ra'ayoyinku a kai ta kan lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu kuɗi tara tara biyar muna da ku. Kafin nan yau ma dai babban jakada Ahmad Gansali Yakubu ya ɗauko wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka turo a shafinmu na Facebook da Live falo Baba idan ka shirya gare ka. Magaji mai walda da ra'ayinka za mu fara kace babban su da gidan nishaɗi ana yi muna jin daɗi. Amma dai wannan talauci shine kan gaba sai dai Allah ya kawo da sauƙi a rayuwa. Abba Gama ya ce wasu talauci ne wasu kuma kazanta ce fatan masu talauci Allah ya kama sauki kazanta kuma Allah shirye su. Real Anas Suleiman Badawa ya ce gaskiya ne a gani na baba su da kawai tsabar kazanta ce a gurin wasu matan ko da ba su da kuɗin da za su sayi unzugu da sabulu da za su yi amfani da shi wajen tsaftace jikinsu. Ai akwai hanyoyi da za a tsaftace jiki a gargajiyanci. Allah dai shi kyauta. Daga nan sai murtuke fuska. Kamilu Suleiman Independent ya ce gaskiya akwai rashin ilimi don ko wasu ba masu san hakan yana da tasiri ba. Haka kuma akwai talauci don kuwa in babu kuɗin sayan kayan da ake bukata irin turare da sabulai da man shafawa. Na fiye eh, ya shehu ya ce ai duk biyun kan ja wannan matsalar rashin tsaftar ga mata yayin al'adar. Eskofan na isa yake cewa Allah sarki talauci, talauci bawan Allah don an ga baya magana. Zance na gaskiya rashin ilimi ne. Daga nan ko sai ya buga tsayarota kuma ya fita a guje bayan ya cake. Salisu Tijjani Lasisi yake cewa Allah ya kyauta. Edina Abbas yake cewa rashin tsafta ne yake sa mutum ya ki tsaftace jikinsa ba wai talauci ba da kuma rashin ilimi. fatan mu Allah ka mana mafita. Shi ma Adamu Shehu Kwankwaso na kan ra'ayin cewa rashin ilimi ne saboda ai tsaftace cikon addini ce. Musa Sani ya ce baba su da ya danganta. Wasu akwai kuɗin amma rashin ilimi ya yi illa ga rayuwarsu. Za mu da ra'ayin Fatima Abdullahi ta ce baba su da gaskiya sai dai ko rashin ilimin. amma duk rashi ai dai mutum zai so ya gyara ko don ya ji daɗin jikinsa wasu kenan daga cikin saƙonin rayanku akan wani madu'i na wannan rana ka bar gare ki to sanne baba Allah ya bada lada Fata kuma ga matasa maza su ma su rika tallafa wa kannansu da abin da ya sawwaka domin a rufa wa kai asiri. Ba wai kawai a tofa albarkacin baki ba bayan ga matsalar nan a kusa da kai amma ka take naka kana hangen na waya. Da aka za mu je ofishin kasuwanci mu karɓi sakon talla. Idan mun dawo shirin zai ɗora. barkanmu da dawowa. Su kuwa wasu mata sun tattala da su suka yi a laraba bayan amfani da tsinin su wajen ɓata sunan wata mata ta hanyar ce mata mayya. Bari dai na barku da jakada a bakar sabo. Matan su uku mazaunan unguwar da waɗanda su ta da baraka sani da binta ya haya da kuma ummi lawa, wacce ita ce ma mara lafiya sun gurfana ne a gaban babbar kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a goron dutse karkashin jagorancin mai shari'a salis ibrahim koki bisa cewar sun batawa wata mai suna abu habib suna ta hanyar ce mata mayya sannan kuma suka tara mata mutane tun da fari dai ɗaya daga cikin waɗanda ake karar mai suna ummi ita ce ta kwanta rashin lafiya sai aka fara raɗe raɗe cewar abin ce ta kama ta hakan ta sa suka rarame ta suka kai ta gidan abin cewar sai ta suke ta tunda dai suna zargin ita ce ta kama ta kan haka ne ta shigar da karar ta hannun lauyanta yusuf kabir mai kaji bayan kuma an karanta musu da'awar da ake a kansu dukkansu sai suka musa a nan ne kotun ta ɗaga zuwa ranar talatin ga watan takwas na wannan shekara ta 2023 da muke ciki don gabatar da shaidu bayan kuma fitowa da kotun manzanta da lauyan mai kara wato yusuf kabir mai kaji kasancewar ita mai kara tana da 'ya'ya maza da mata wadda kuma duk wadda aka jefa da wannan kalma ta maita ana masa wani bakin fenti wadda baya tsayuwa kansa yana yaduwa zuwa ga hajjikokin jikokin sama shi ma lauyan waɗanda ake kara aliyu adam muhammad ya yi ƙarin haske. waɗanda aka yi ƙara sun bata musu suna sun zarge su da kalma ta maita to a inda su kuma masu wanda aka yi ƙara suka musa wannan da'awa ta masu kara a gaban kotu kuma inda kamar yadda ka ji kotu ta yi buƙaci su waɗanda suka yi ƙara da ranar talatin ga watan agus da su kawo shaidu domin tabbatar da laifi akan waɗanda aka yi ƙara a kansu. daga bisani dai lauyan waɗanda ake ƙara aliyu muhammad ya roƙi kotun da ta ba su damar su yi sulhu kotun kuma ta amince masu iya magana dai na cewa kowa ya ɗebo da zafi bakinsa abakar sabu baba suda amin dai baba habu da haka kuma za mu je ga batun da jami'a da ke kula da ingantaccen abinci jihar kano halima musa ya kasai ta yi na cewar lokaci ya yi da za a magance cutar yunwa tsakanin yara har ma iyayensu masu shayar da su domin sai uwa ta ƙoshi sannan shi ma ɗan zai ƙoshi. Hajiya Halima ya ka sai dai ta bayyana hakan ne yayin wata bita ta kwana takwas mai taken koyi in koyar a birnin kanan dabu. Kuma 'yan mata haka suna shekara goma sha hudu zuwa sha tara a sannan sun fara al'ada. dai ba a samun ingantaccen abinci mai gina jiki da yanayin yadda suke yin al'ada kowanne wata kuma in ba abin da za a biya complimenting din wannan jini da aka zubar a replacing to akwai damuwa ta nan ake farawa za a ci gaba da kula da su har su a yi musu aure har su samu juna biyu to ba za a samu dashewar jini ba yadda za a samu da ake kira iron deficiency anemia in kuma an samu haka to gaskiya kuskuren daman daga farko ne in an samu matsala wajen yadda za a inganta cimakar su tun suna 'yan mata har kuma aka zo aka yi aure to shine za a samu ta dashi za a ganta ba ingantaccen abinci ba komai to shine abin da ake kula da shi Allah ya sa idan an koya a koyar din kuma waɗanda aka koyar yi amfani da shi amin. Da aka za mu je ga fannin na lafiyar jarirai wanda ya duba akan yadda wasu ke kula da cibiyar jariri da zarar an haife shi. Salma Hamisu Musa gare A ci gaba da kawo muku mu na lafiyar jarirai a yau ma muna tare da Dr. Hadiza Ashir da ke asibitin Aminu Kano. inda za ta yi mana bayani akan jariran da ake kona a wajen gashin cibiya. Yawanci za a kawo yara asibiti duk kewayen cibin nan da kewayen ciki an kone shi ko da ruwan zafi ko da wuta ko da zafin tsimman da ake dangwalowa a dangwala an kone shi ya zama miki ya zama gyambo kuma ya ja ma yaro kwanciya asibiti kuma ta nan ma kwayoyin cuta za su iya shiga. So gaskiya duk wannan azabar da ake ma cibi ko da ruwan zafi ko da gashi da garwashi ko da gashi da wuka ko da cokali gaskiya duk bai dace ba bai kamata a ringa yi ba ita cibiya ba ta buƙatar duk wannan abubuwan abu na gaba kuma abubuwan da ake shafawa wasu za su shafa man kaɗai na ga masu shafa man kaɗai na ga masu shafa manja a jikin cibiya na ga masu shafa man shanu a jikin wannan zaren cibiyan wai duk magani ne dan ya kayar da shi banda masu barbaɗa magungunan gargajiya wanda ba su san ko menene a cikin maganin ba suka barbaɗa akan cibiyar sannan wasu kuma suna kwaba man shafawa basilin da gishiri su shafa wasu basilin da kanwa to gaskiya duk wa'annan abubuwan ba su dace ba su kamata a ringa saka ma cibiyan nan ba sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu Salma Hamis Musa Baba Suda da kokari maman Aiman da fannin mu na lafiyar jariran kuma muka kawo ƙarshen shirin na Baba Suda na wannan rana a madadin dukkan abokan aiki da suka tallafa ya zo gare ku ciki har da 'yan biyar sarakan zazu. Muzammil Ibrahim ya kasai shi ne jagoran shirin. Ma'azin Musa Ibrahim ne ya sanya min idanu. Aisha Ibrahim abin ta sada da ku ta kuma tace shirin. Ni Aisha Shehu kabar da na gabatar nake cewa ya Allah ka kare mu da lafiya da abin da lafiyar za ta amfana. Allah ka raya mu da masu ƙaunar mu domin ka. Allah ka ji kan iyayenmu. Waɗanda suka rage mana ka ba mu ikon kyautata musu. Ya Allah ka raba mu da su lafiya. Allah ka shirya mana zuriya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.